Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin biyar ga watan Yulin shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai. To Murtala jiya Lahadi ministan tsaron ƙasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada a mashigin tekun Taiwan. 'yan sandan kasar rasha sun kama masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna don bincika shekaru 47 da haihuwar fitaccen dan adawar kasar na navalny haka kuma za a ji cewa an ci gaba da gwabza fada a yankuna da dama na birnin khartoum a sudan jiya lahadi to a cikin shirin za ku ji cewa wani dan najeriya ya kafa sabon tarihi a nan amurka bayan lashe zaben magajin gari a gundumar colorado springs a jihar colorado bai tsaya a karkashin jam'iyyar democrat ba ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi wato independent kenan saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kurku daga kowane bangare daga bangaren yan democrat da kuma bangaren yan republican a najeriya kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu ƙauyukan karamar hukumar mulkin tangaza a jihar sokoto bayan harin da yan bindiga suka kai da suka kashe mutane sama da talatin sun zo wurin mashin 20 kun kashe mutane da dama wannan kada nan garuruwan mutane su aka cikin garuruwan za ka sama wurin kama mutum 30 an kone gida wurin gida shidda haka sun kone mota guda biyu wasu kungiyoyin manoma a najeriya sun nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur to amma suna fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire Haka kuma muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaƙi na Amurka da canada yayin da suke tafiya ta mashigin tekun Taiwan. yana mai cewa ratsawar jiragen ruwan kasashen yammacin turai kan 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa wata tsokana ce ga kasar china amurka da Kanada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa suka bi ta mashigin taiwan a ranar asabar yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar china ya ji dab da jirgin amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba a cewar rundunar sojin amurka ta yankin pacific Babban hafsin tsaron ƙasar China, General Li Shangfu, ya shida wasu manyan jami'an tsaro na duniya a taron tattaunawa na Shangri-La da aka yi a Singapore cewa Beijing ba ta da wata matsala idan ratsawa ce ta yau da kullum ta cikin ruwan da ya raba Taiwan da babban yankin ƙasar China. Amma ya ce dole ne su kare duk wani yunkurin amfani da 'yancin zirga-zirga wajen aiwatar da wani abu na daban. 'Yan sandan ƙasar Rasha sun kama masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitaccen ɗan adawar ƙasar Alexei Navalny, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny dai yana ɗaure sama da shekaru goma sha ɗaya a haɗe sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce an yi masa maguɗi. saudi arabiya na shirin rage yawan man da take haƙowa a shekarar 2024 a zaman wani bangare na yarjejeniyar opec da rage haƙowar da ƙungiyar ke fuskanta akan farashin mai da kuma ƙarancin wadatarsa a cewar rahoton reuters Ƙasashen yammacin duniya yana zargin ƙungiyar opec da yin maguɗi a farashin man fetur da kuma durƙusa da tattalin arzikin duniya ta hanyar tsadar makamashi da kuma haɗa kai da rasha duk da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba wa Moscow. Tunan ba da jimawa ba Sarfilo zai sake dawowa da karashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A gobe talata ne birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka zai sake kafa wani sabon tarihi a siyasar ƙasar, yayin da za a rantsar da zababben magajin garin birnin na farko bakar fata Yemi Mobolade dan asalin Najeriya ne da ya zo nan Amurka karatu shekaru 27 da suka gabata ya kuma zama zababben magajin garin birnin Colorado Springs na farko wanda ba dan jam'iyyar Republican ba a cikin shekaru 45. Na tattauna da Haruna Shehu Marban Jos wanda yanzu haka yake birnin na Colorado Springs wanda ya fara bayyana kowane ne Yemi. Shi Yemi Mobolade a dan Najeriya ne da ya zo Amurka karatu ya biyo sawun yayansa wanda shi ma ya zo Amurka karatu. so bayan ya gama karatun shi ya yi harkoki na kasuwanci daga baya kuma ya bar inda ya karatu a indiana ya dawo a birnin colorado springs a shekaru goma da suka wuce kenan to a cikin wannan shekaru goma da suka wuce ne ya shiga yin abubuwa da yawa ya bude gidan abinci har guda biyu ya samu aiki da ita wato karamar hukuma kenan a matsayin kamar jami'in tuntuba da ke ba da shawara akan yadda za a bunkasa harkokin kasuwanci to daga nan ne ya ga cewa lokaci yayi da zai tsaya takara saboda shekaru uku ko hudu da suka gabata shine ya zama ɗan kasa shine ya ga cewa ya kamata shi ma ya tsaya takara kuma ya tsaya takara kuma aka yi zagaye na farko aka kakkabar da wasu ya kasance da shi da wani dan jam'iyyar republican suka je zagaye na karshe kuma aka yi zagaye na karshe ya samu nasara da ƙuri'a wato kashi hamsin da bakwai da wani abu na ƙuri'un da aka kada. To Mala Haruna wannan abu zai ba da mamaki musamman ga masu sauraron mu kasancewar mutumin nan a bakar fata ne a wata jiha wadda ana ganin tana da yawan fararen fata kuma ana ganin 'yan jam'iyyar Republican ne suke da karfi wanda mun san da cewa ana ganin kamar sun fi karkata ga abin da ya shafi fararen fata. Shin ya aka yi wannan mutumin yemi ya sami nasara? To kamar yadda ka faɗa jihar Colorado tana da wato birane manya-manya wasu daga cikin biranen akwai 'yan jam'iyyar democrat da suke jagoranci tunda gwamnan jihar ma dan democrat ne to amma wannan birni na colorado springs sun kusan shekaru 40 ko fiye 45 ko fiye da suka fara zaben magajin gari 'yan republican ne saboda turawa ne sosai fararen fata kuma jam'iyyar republican ce a kawai suke yi saboda haka cikin shekaru 45 din ba su taɓa zaben wani magajin gari ba sai ɗan republican saboda haka kamar yadda ka faɗa wannan shine karo na farko da aka samu wani bakar fata kuma ba ɗan jam'iyyar republican ba da ya tsaya takara kuma yayi nasara kamar yadda ka faɗa abubuwa da suka sa ya nasara suna da ɗan dama amma daga ciki bai tsaya a karkashin jam'iyyar democrat ba ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi wato independent kenan saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kurku daga kowane bangare daga bangaren 'yan democrat da kuma bangaren 'yan republican eh kamar yadda na maka bayani dazu ya yi aiki a matsayin jami'in tuntuɓa mai ba da shawara a kan harkokin kasuwanci a karamar hukuma to wannan aikin da ya yi ya bashi dama na turawa fararen fata a nan sun yi mu'amala da shi kai tsaye sun fahimci cewa eh wannan yana da abin da zai iya ba da gudunmuwa wajen ciyar da wannan birni na colorado spring gaba to yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu kuri'un farare 'yan republican da kuma farare 'yan democrat a wannan zaɓe da aka yi haruna shehu marabar jos kenan wanda yanzu haka yake a birnin colorado springs a tattaunawar da muka yi da shi kuna tare da sashi hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gasar fili ya dawo da karashin labaran duniya an ci gaba da gausa faɗa a yankuna da dama na birnin khartoum jiya lahadi kamar yadda mazauna babban birnin kasar sudan suka sanar kwana guda da da karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soji da saudiya da amurka suka kulla ta ranar biyu ga watan mayu ne da aka fara tsagaita wutar da ya kare a yammacin ranar asabar ya dan kwantar da faɗan kuma ya bara damar isar da jin kai amma kamar yadda aka yi ta keta da jijiyar da aka yi a baya tattaunawa tsawaita wa'adin wato ta ruguje ta ranar juma'a rashin wutar lantarki ta fara ta ranar 15 ga watan afrilu a sudan ta haifar da wani babbar rikicin cin kai inda sama da mutum miliyan 1.2 suka rasa matsugunansu a cikin kasar tare da haddasa wasu sama da dubu ɗari hudu yin gudun hijira zuwa wasu ƙasashe makwabta. daga ƙarshe ƙungiyar taliban ta pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai a arewa maso yammacin ƙasar pakistan wanda ya sanadin mutuwar sojoji biyu da mayakan biyu sanar wanda rundunar ta fitar ta ce a yammacin ranar asabar ne mayakan suka buɗe wuta kan wani shingen binciken jami'an tsaro a gundumar banmu da ke lardin kaiba lamarin da ya kai ga yin lugudan wuta da sojojin pakistan ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano maharan da suka kai harin kakakin kungiyar taliban muhammad kurasani ya ce a cikin wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo kungiyar ta kai harin da haɗin gwiwar wani bangare na kungiyar taliban ta pakistan kungiyar hafiz gulbahada kungiyar taliban ta pakistan kungiya ce ta daban amma suna wato suna kawanci da afghanistan taliban waɗanda suka karɓe afghanistan a watan agustan shekarar 2021 To a gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yanzu kuma bari mu nufi najeriya inda rahotanni ke bayyana cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin tangaza a jihar sokoto bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a ranar asabar inda suka kashe mutane sama da talatin rundunar 'yan sandan jihar da ta tabbatar da kai harin a ƙauyukan raka da billin gawa da rakar dutse da jaba da dabagi da kuma tsallewa inda suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa wakilin mu muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin makaddashin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta ce yanzu haka zaratan 'yan sanda tare da jami'an soji na can cikin dazukan yankin domin daidaita al'amura sun zo wurin mashin 20 suka zo wurin can garin su wancan garin na araka da gawa da ni ya ɗaukan ma waɗancan 'yan garin azuma ɗin abin ga alamawa cewa To ya ka suka gudu sai soshe garin ka samu kun kashe mutane da dama wannan kaɗa nan garuruwan mutane su aka cikin garuruwan za ka sama wurin kamar mutum talatin. A wurin kuma kamar za ka ga an sa an ƙone gida wurin gida shidda haka da sun ƙone mota guda biyu sannan kuma akwai babur ɗin da aka samu a nan wurin asin ɗin na wanda ban da suna gudu sun ka shi. To ya zuwa yanzu wani irin yanayi ake ciki na garin garuruwan? Eh, garuruwan kamar yadda muka magana da kai shi DP on garin tare da mutane sojoji suna cikin dajin suna ta kokarin su ga da za su kawo kan sha'ani abu. Eh wanda shi garin azam ɗin, wanda kan ma babu kowa garin ba mutane a garin yanzu. Na'am me yasa to ba mutane a garin ne? sun gudu sun Al'ummomin da ke zaune a ƙauyukan da ke yankin tuni da suka kasance suna zaman zulumi saboda yankin ya zama matattarar barayi saboda kasancewarsa ya yi iyaka da ƙananan hukumomin gwadabawa da illela. na zanta da wani mutumin garin wanda ya shaida min yanayin da jama'ar yankin suka tsinci kansu a ciki. Wannan yankin ina gaya ma kusan akwai mazaɓa wasu kusan wadda ba ko hannun gwamnati take ba an ta'addan su ke kira wurin amma duka ita wannan mazaɓa ta kalli wadda muka yi da wadda ba mu gaba ɗaya babu garin da ba su biya fansa ba so kuma sun yi ta yin maganar cewa dole sai an biya fansa su kuma mutanen mu ba su yarda akan ba zai yi su biya kuɗin fansa ba kuma mutane suna iya ƙoƙarin su da cewa sun kare kansu amma kuma abin yadda suka zo ɗin bayan da za a yi a kare su don ina ga almost like three months ago ko four ina ga sun je sun kora dabbobi garin kashe mana mutane sun kora mana dabbobi biyu at least babba da karama ta kai dubu da wani so kuma finally sai gashi sun sake dawowa da rana sun zo sun kashe mutane sun kona motoci sun kona shaguna sun sata kayan shaguna. tuni dai da ake jana'izar mutanen da barayin suka hallaka yayin da wasu ke kwance asibiti suna jinyar raunukan da suka samu matsalar rashin tsaro dai a iya cewa ta gagari jin magani a wasu yankunan najeriya musamman yankunan arewa duk da kokarin da gwamnatocin da suka gabata suka ce sun yi wajen shawukan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir a abuja babban birnin najeriya kuma wasu kungiyoyin manoma ne suka gudanar da taron manema labarai inda suka nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur to sai dai kuma sun bayyana fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire daga abuja ga rahoton madina dauda Kasafin man fetur ya kasance wani abin alhaki ga kasafin kuɗin Najeriya. Har kwararru suka ce tallafin yana gurɓata kasuwanni da hana saka hannun jari. Wasu kuma sun yi ikirarin cewa akwai tallafi inda gwamnati ta kasa aiwatar da shirye-shirye don shigar da farashi mara kima. Ƙungiyar matasa manoma ta Najeriya a ta bakin shugaban su Dr. Abubakar Bamai Musa ya ce ƙungiyar tana goyon bayan cire tallafi da gwamnati ta yi. Wannan tallafin mai da gwamnati ta cire yana daidai akan gaba. Lura da da makudan kuɗin da gwamnati ke kashe a kowane rana sai muke tunani shin wannan kudi inda za a mika shi a sanya shi abin da zai tallafa mutane harkar noma musamman ma matasa da mata ba karamin ci gaba zai kawo ƙasar nan ba. Shi kuwa shugaban kungiyar manoman dabbobi Ilyasu Bulama ya koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe an ware su wajen samun tallafin noma. Ya kamata mu cireban ban wannan abu ba a yi shi ya zama suna ba ba a yi shi wasu waɗanda ba manoman ba ne su su zo su amfana da abu. dabbobin alal misali ni harkar da ya shafi dabbobi da kiwo layin mu ne amma tun da ake a gwamnatin najeriya babu wani lokaci da aka ware kuɗi don a tallafa masu sana'ar kiwo da masu sana'ar fatauci da masu abubuwan da ya shafi dabba a najeriya an sha ba da kudade ga manoma su noman shinkafa noman masara noman dawa amma mu din makiyaya ba mu ci dacen wannan ba ita ma shugabar kungiyar mata manoma ta najeriya amina kabir mala ta yi tsokaci cewa mata ne ke kan gaba a harkar noma a kasar kiwon kaji kiwon kifi noman abinci hatta irin ƙananan ƙananan lambu a gida ba mu bar shi ba duk mun sa hankalin mu akai muna yi kuma muna kokari muna haɓaka harkar noma ta wuraren nan gaba ke daya amma sai ga kuma muna so mu jawo hankali hankalin gwamnati wannan agricultural development bank da suka kawo na tallafi su sa mana mata din a ciki kuma su samu tallafi akan bisa ga wannan yunkuri da suka yi kuma muna musu godiya amma ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa comrade isa tijjani ya ce ba za su yarda da wannan cire tallafi da aka yi ba wannan ba abun da za mu yarda ba ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan magana ce ta subsidy ai mun san abun ilimin abun muna da shi amma babu yanda za a yi kawai a ce su subsidy a wajen su kawai karin kuɗin mai wannan ba za ta Ƙungiyoyin kwadago irin su NLC da TUC suna ta ganawa da ɓangaren gwamnati kan batun cire tallafin inda suka ce za su fito da mataki gobe talata kan shiga yajin aikin gama gari a ranar Laraba ko akasin haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da dawowa shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci gano gadon marayu haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu. A yau za mu duba batun rikici kan mallakar gona da aka shafa fiye da shekaru ashirin ana shari'a a wani yanki na jihar Gombe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya shiga ƙauyen Fandun Kude da ke yankin Tal a ƙaramar hukumar Billir a jihar Gombe. inda ta kaddama kan wata babbar gona ta sa shigar da kara kama daga ofishin 'yan sanda kotun majirsare da babbar kotun jihar kotun ɗaukar kara har yanzu da aka ɗaukar kara zuwa kotun koli shari'a ta fi shekaru ashirin ana yi Bangarorin biyu da ke takaddama da juna kan gonar sun tsaya kai da fata cewa kowa na da gaskiya kuma suna da shaidun mallakar gonar Samuwar hamad tugga na ɗaya daga ɓangaren da ke cewa gonar ta ce tun kakanni kuma waɗanda suke shari'a da su sun hana su sakat har ma sun ɗau makamai da zuma zubar da jininsu matakar saka shiga gonar. To, ni suna na Samuel Hammatuga ni kuma ɗa ne ga wanda yake da tare da gonar nan mai suna Hammatuga shi ma ga daye daga kakanninsa da babarsa To, na gona dai namu ne. Na farko Samuel yi mana bayanin eh, a ina gonan nan take kuma me ya faru? gona tana tana gombe ne a gomben a billiri local gombe a billiri local gombe din ma a yankin tal a yankin tal din kuma yana kauyen tal ne mai suna fannin ku da sunan kauyen ya girman wannan gona ta ku take ne ta kai hekta ashirin zuwa ashirin da biyar girman gonar wato kadada wajen ashirin da biyar kenan eh, eh hantsin hantsin shanu ashirin da biyar haka da biyar eh abinda nake so a sani gonan nan tamu ce mun yi shekara mun yi shekara ya kai ashirin baya zuwa talatin ana shari'a akan gonan nan kuma a kowane mataki na shari'a da ake bi mu ne muke cin nasara akan shari'a mataki na farko dai an sha gonan nan noman gargajiya da shari'a na a gargajiye an sha gonan nan abinda ake nufi da shan gonan shine akwai shari'a da za ake yin shi a gargajiye da a ibi kasa da wancan bangaren da wannan kasan kasan cikin gonan da tafi sakiyan cikin gonan ne a je a ibi kasan a baku ku sha a dama shi da ruwa sai a baku ku sha wanda gonan ba nashi ba mutuwa zai yi to saboda haka su ba mun sun sha gonan kuma ba wanda ya mutu daga cikin su eh amma ko waɗanda suka taba mutuwa kenan eh, eh to da can baya baran san ko akwai wanda su amma su ba mu ne da suka sha ba su mutu ba me ya faru ne wasu ne suka zo suka ce suna gonar tasu ce ko ya ake eh. kuka fara rikicin nan da har kuka je kotu wato akwai wani dottijo a garin fannin kudin shine yake addasa rikicin Abinda da yake faruwa shine wasu ne masu suna ahmadu sabo su ne suke zuwa mana cikin gonan suke cewa gonan nasu ne su suka kai karan mu kotu ya kai so uku kenan suke kai karan mu kotu idan suka kai karan mu kotu kuma duk mune muke cin nasara akan shari'a menene alakar ku da su waɗannan mutanen da kuke shari'a da su alakanmu da su shine a history da aka bani cewan babansu ya girma ne a cikin gidansu babana da lokacin zaman da akwai kakarmu mace ce to su shi ahmadu sabon ya girma ne a cikin gidansu babana da ya girma a cikin gidansu babana a lokacin shine ya dan manyanta to shine sai aka bar mishi su gonake su akwai su yake kula da su da shanayen cikin gidan saboda daɗin kakarmu yana da ɗan abun hannu to shi yake kula da wayan abubuwan iyayenmu kuma kanana ne su to shi ne da aka bar mishi wannan abun kasan da akwai zamantakewa mai kyau da aka bar mishi wayan abubuwan sai maganan gona ya zo sai kan ya rasu sai ya gaya wa yaran shi akan wannan gona fa nashi ne to babana kuma baban shi ya gaya mishi akan gonan shi wuri kaza ne ya nuna mishi gonan kan yana da gona a fannin kuɗi to shi babanmu da eh, kakanmu kenan da ya zo da su a ah, sai ya gaya wa ɗan shi babanmu kenan cewa ga gonan shi a wuri kaza ya je ya taka mishi gonan duka to su yaran Ahmadu Sabo wanda muke shari'a da su yanzu da suka taso sai suka shigar da karan babanmu kotu cewa ai gonan su ne sai aka so mu yin shari'a to kowane matakin shari'a duk da aka yi dai shi babanmu ce shi yake cin nasara akan shari'a to shine abin da yake faruwa idan muka yi shari'a da su sai su dawo su yi ta neman rikici da mu akan gonan kowane yin sharan idan aka bamu sai su zo su yi ta kokkona mana amfani akan gonan su yi ta barazana da rayuwar mu wato duk da duk da ana tafiya kotu kuna ci gaba da noma gonan kenan eh mu muke noma gonan tun da muka so mu har zuwa yau mu muke noma gonan zuwa ina da ina kotu kamar guda nawa kuka je zuwa yanzu akan wannan gonan mun je kotu ya kai na hudu kenan yanzu muke muna na biyar ma ne muna kotu na biyar ne don an yi shi a upper area court a billiri a billiri daga area court zuwa upper area court daga upper area court sai aka je eh, high court na gombe kenan duka mu muke cin nasara kan shari'a sannan yanzu da aka gama a, high court sai suka sake yin appeal zuwa a kwato of appeal to daga court of appeal ne aka ce eh, shari'ar da kotun kasa ta yi da high court ta yi ba daidai ba sai suka sai mu muka ɗaukaka kara yanzu zuwa supreme court o abun ya iso har nan abuja kenan ko yanzu kuna nan supreme court a abuja muna supreme court a abuja a ɗaya ɓangaren kuma kamar yadda aka ji samuwal ya ambaci abu a da sabo a matsayin wanda ke jagorantar ɓangaren da ake zargi ya musanta wannan ikirari na Samuel a wannan tattaunawar da shirin ya yi da shi. Eto, eh yanzu hakan sadin kan gona shi ne mun je a farko an ba mu gonan da a court. To, da aka ba mu gona a court alkali ya ta after two months sai suka dawo da wani kuma suka ce wancan wancan abin nan ba mai kyau ba muka an taba ba da court order guda biyu ne muka muka je gonan da suka invading gonan da rikici that if they see anybody there that goes to do the talk all a da tsoro haka yan da a da yan da sai lawyer mu suke kansa ce to mun kara gaba muka ce suke trinkot to to trinkot ne kamar na kamar da gonan gaba daya to not withstanding halin ma suna kan intimidate namu to ni dai kawai dai suke sun kai wa kamar ba fi da sorry ko to ka ba mu mallaka gaba daya eh to ce ko to ko to ba fi fitar mallaka mana gonan idan man kamar gonan suka ce amfani su za su din suka cire na shi kenan fa sai kuma dca suka fara shigan gonan kuma kuma kuma gamar da mallaka daga court of appeal wai sun yi magana zuwa supreme court to mu kuma ka ce muna da mallaka hannun abin da muke da su yanzu ke naka nan gonan kam an mallakar mana to ba mu san me suke nema ba suna yi tumbi namu just as just suna kawo differences sun kawo mutane kusan mutane three times suna invading zuwa gonan fannin kudin different people kuma da weapons yan kawai da kan testify in kawai ne suka kori mutane abinda suka faɗa min cewa wannan kes din yana supreme court a halin yanzu haka ne eh to tun da yana supreme court yanzu kuma kuna nan kun dage cewa kotu ta sake mallaka muku gonan kenan sun suka kai supreme court ai yawaye eh, ko su ne suka yi appeal zuwa supreme court eh, muna da mallaka na court of appeal to na gane yanzu ana jiran a gama hukunci a supreme court kenan eh. abuwa madu a matsayinka na pasto ah, abinda suka faɗa su ne ku ne kuke ɗaukan makamai kuna neman ku kashe su a gonan ba su bane a tsakaninka da Allah ya gaskiyar maganan take waye kiwo wani dan uwansa barazana gaskiya ne yadda kake faɗa kan nan da Allah na ji mu ko ba gaskiya ba ba mu taɓa ɗaukar makamai kasar da mutanen ba su kawai suna zuwa suna da mu mu kuma muna avoiding that is the truth to a taƙaice abu amadu faɗa mana menene hujjar ku ko hujjar ka ta mallakar cewa gonan nan ku ce ba ta so samuel bilal ba to gonan nan dai ba nasu ba saboda gonan nan gada ne a gun iyayenmu kakanninmu kuma muna da all witnesses all round all round witnesses guda hudu gaba daya masu raro a nan shirin zai ja aya kamar yadda aka ji wannan takaddama ta daɗe ana yi yanzu ta kai ga kotun koli a saboda haka za mu jira domin dawowa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 To a takaice Murtala jiya Lahadi ministan tsaron ƙasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaƙi na Amurka da Kanada yayin da suke tafiya ta mashigin tegun Taiwan. Yana mai cewa ratsawa jiragen ruwan ƙasashen yammacin turai kan 'yancin zirga-zirga jiragen ruwa wata tsokana ce ga ƙasar China. Amurka da Kanada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa da suka bi ta mashigin Taiwan a ranar Asabar. yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar china ya je dab da jirgin amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba a cewar rundunar sojin amurka ta wato ta yankin indo-pacific 'Yan sandan ƙasar Rasha sun kama masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bakin cika shekaru 47 da haihuwar fitattun dan adawar kasar Alexei Navalny. Kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin Bel'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny da yana ɗaure sama da shekaru goma sha ɗaya a haɗi sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce wai an yi masa maguɗi. An ci gaba da gwamza fada a yankuna da dama na birnin Khartoum jiya Lahadi kamar yadda mazauna babban birnin kasar Sudan suka sanar kwana guda da kare wayar jijiyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soja da Saudiya da Amurka suka kulla. Tun ranar 22 ga watan Mayu ne dai aka fara tsagaita wutar da ya kare a yammacin rana Asabar. Ya dan kwantar da faɗan kaɗan kuma ya ba da damar isar da kayan jin amma kamar yadda aka yi take rijiyar da aka yi a baya tattaunawa tsawaita adadin tsagaita wutar ya ruguje a ranar juma'a to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi wato karfe 8 na safe agogon najeriya da niger karfe 7 agogon gmt da ghana za mu sake dawowa da wani shirin kada a manta a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu a madadin sarrafilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.